bisa ga dukkan alamu dai kwalliya na ci gaba da biyan kuɗin sabulu a aikin sintirin haɗin gwiwa da rundunar 'yan sandan najeriya ke yi tare da 'yan sa kai na likwara a jihar adamawa domin kawon zuma ana ci gaba da bankaɗo maɓuyan ba ta gari na 'yan fashi da makami barayin shanu da kuma waɗanda ma ke garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa alhaji alikwara shahararren mai kama barayi ne a najeriya ya ce kawo yanzu suna samun nasara a aikin da suke yi a jihar adamawan inda ma ya bada misali da irin nasarar da suka samu cikin kwanakin nan. nasarar da aka yi zan iya ce maka za dan samu sauki kaɗan amma jama'ar da yawa akwai ɗaya an je a maiha local gamman a wani gari ana ce masa wura ladde shi ma an wuce wura ladde akwai kogi akwai kogi da yadda ya raba najeriya da kamaru to anan suna kidnapping fulani a nan aka samu bindiga guda hudu to turu labarin da aka samu aka ce akwai yan uwansu suna waje kaza a nan a hofura local gamman a wani jeji ne yajejin yajin to shine aka shirya tun cikin dare aka tafi a kwanta aka yi amfani da fulani suka leƙo su aka sanɗe su gari yana wayewa kuwa aka faɗa su wayan sun gudu kuma ana nan ana bincike akan sauran E shi tim din na adamawa da farko ma daman can aikinsu kuma ba wai adamawa yanzu yawanci north eastern state in har sun san zaka je ba fulani duk abin da ake a kasar nan fulani sun shina sun san wajen da ake sun san komai sun san kowa amma saboda babu shari'a suna tsoro sai su shiru ba su nuna maka ba yanzu zuwa nanan adamawa yanzu an ban labarin tim ya kai biyar wanda fulani sun ce za su kai ni har wajen su wanda kuma ba za su iya gaya jami'in tsaron garin ba saboda suna ganin tracking din ma zuwa jejin yana da wahala to kaga a duk an san su suka same to koya wannan aiki na haɗin gwiwar ke wakana a yanzu dsp usman abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya yi bayanin cewa mun samu labari musamman ma ita anti-robbery squad na shi a igp solomon arese tare da haɗin gwiwan Eh, alikwara su ne suka je suka yi wannan artabu dinnan a can garin eh, wuran ledde a karamar hukumar maiha inda aka samu aka kashe wayannan barayin na guda uku kuma aka samu bindigogi guda uku da arsashe wurin 249 sa'an nan information da muka samu ya kai mu ga har muka samu wasu bindigogin da aka binna su a wani waje a ana kiran wajen yadim a fufure local government kamar yadda muka nuna muku eh, mun samu bindigogi guda hudu da kuma albarsai wurin guda 255 to sai dai kuma wani hanzari da ba gudu ba ga masana haka tsaro irin su alikwaran na maganin muddin ana son magance wannan matsala da ke neman zama ruwan dare a arewacin najeriya to fa da sai gwamnatocin arewa da kuma jami'an tsaro sun tashi tsaye da tafi daga uh, sokoto zamfara bauchi adamawa tara sai su saba da su sai su dau namban wayoyinsu idan sun ga yan uwansu a nan suna da kuɗi suna da shanu da yawa su ba za su je su yi operation ba sai su waya a wannan abokan nasu na wancan garin sai zo su operation open idan su a buɗe ba wanda ya san su a ƙasar in sun haɗa sai su kawo masa rabonsa sai su ɗauko su da babura su kawo su gari sai su shiga mota su koma na zamfara ya zamfara na kaduna ya kaduna sai kuma bayan kwana kaɗan sai su sake dawa. to ga wannan ma ya kamata a fulani su ringa kula da masu zuwa yaran da suke zuwa suke tara baki su kula da su a tashi a tsaya kuma jami'an tsaro kamar sas da abin nan yadda suke kokari da suke wuta barayi suke tsoron su yanzu ba ta tsoron su ma dan Allah su dan buɗe wuta kaɗan. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.